mun samu zantawa da jaruma Hauwa Waraka inda ita ma na tambaye ta koya take ganin masana'antar kanywood ga kuma abin da take cewa. Assalamu alaikum suna na Hauwa Waraka. Eh to a gaskiya na dade a cikin wannan masana'anta. To ita wannan masana'antar dai ga ta nan ba yabo ba fallasa domin tana nan tana tafiyar wahainiya. yau nasara gobe akasin haka eh to ba za a ce ba a samu nasarori ba dama a kowace irin sana'a dole sai an samu nasara kuma an haɗu da ƙalubale to ita wannan nasaran dai gata nan ne dai <laughs> ce dai gata ga yadda take ba saboda idan kika duba a yadda wannan masana'antar tamu take tsaye yanzu cak ba abin da ake yi ba abin da ke gudana a ciki ba gaba ba baya fim din ma yanzu ba yin shi ake ba in kin ga an yi fim sai dai a dora shi a youtube ko dai da sauransu saboda yawanci irin yan downloading da sauransu dai da suke ta kawo wa harkokin cikas to kin ga a nan dole akwai kalubale da kuma yanayin yanda masana'antar take ga ta nan ne dai ba yabo ba fallasa sai dai kawai mu ta addu'a Allah dai ya kawo mana wata mafita mafi alkhairi wannan masana'antar tamu Allah ya gyara ta amma kalubale kan akwai shi nasara ma akwai shi to a ganin ki me janyo wannan kalubalen shin kun ki matsawa daga yanda ake eh, fina-finai a da ne tunda yanzu kin ga a duniya ma yawanci yanda ake fina-finai a gidajen sinima ne eh, mafi akasari kowane yunkuri kanibu take na ganin ta matsa daga kan yadda take fina-finanta a da sannan ke a karan kanki a ja matsayinki na hawa waraka wani irin kalubale kike fuskanta To a gaskiya ita wannan masana'anta tana tare da kalubale kala-kala saboda abubuwan da suke damunta suna da yawa. Kin ga na ɗaya akwai rashin haɗin kai. Middin aka ce a rayuwa al'amura babu haɗin kai bayan da za a yi a samu ci gaba. na ɗaya kenan na biyu zamani ya kamata in zamani ya zo a tafi da zamani tunda yanzu harka ta koma ta gidan kallo irin sinimo haka da sauransu to ya kamata sai a tafi da haka din to matsalar mu ba ma irin fina-finai masu inganci waɗanda za a dinga kaiwa sinimo yau ka kai fim ɗinka an je an kalla mutum ya biya kuɗinsa ya shiga ya ga abin da bai mai ba ko ya ga irin abun bai mai ba kin ga gobe bayan da za a yi ya dawo ko da an ce ana haska wani fim ba lallai ya je ba na biyu kenan saboda fim ɗin sinima daban fim ɗin sayarwa a kasuwa daban ba za ka haɗa fim ɗin da kake yi ka buga ka kai kasuwa ka haɗa shi da irin wanda za ka yi a sinima ka kai ba dole sai ka inganta shi kuma na uku da rashin jari saboda a wannan masana'antar tamu tana fuskantar matsalolin rashin jari ba mu da cikakken jari kuma gwamnatoci ba sa taimaka mana da wasu abubuwa yadda za a yi mu tsaya da kafanmu to kin gani duk wannan ma su ma wasu matsaltsalu ne matsaltsalu dai ga su nan da yawa kuma na hudu maganan yan downloading bayan da za a yi ka zuba kudaden ka masu dimbin yawa ka je ka yi fim din ka miliyoyi ka zo kafin ka sake shi a kasuwa an fara tura fim naira goma naira ishirin kai an barka da jibgin fim a gida sai dai kai asaran shi kin ga to dole gobe ba wanda zai yi tun ana yin haka ta kana yi yau kana yi gobe zuwa jibi sai ka ga jari ya karye dole ka hakura ka koma gefe to matsaltsalin dai suna da yawa idan na ce maki zan kirga su ba za su kirgu ba ita da ba ita rayuwa kin san dole da abin da za ka yi sai ka haɗu da ƙalubale ka haɗu da nasaransa ka haɗu da akasinsa kuma to mu dai alhamdulillah tunda muna da ranmu da lafiyar mu kuma har yau ana yi da mu gobe ma ana yi da mu mu dai fatan mu kawai Allah ya bamu mazaje mu aure mu ma mu huta kawai <laughs> wannan al'amura Allah ya taimaka na gode to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya